ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa kada ku manta ku danna alamar ƙararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode بسم الله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 Allah shi ba mu ikon kiyayewa kuma Allah shi kare mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya? Shin ɗan uwana ko yar wata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haɗuwa? Shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya Me kuke jira maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta za ku iya bibiyar mu a YouTube channel ɗin mai suna Muryar Hausa 24 TV. Domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya, kana za ku iya samun labarai faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa. complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Mizu, wagogin bega na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kanu tarihi tatsuniyoyi wasu kwakwalwa da sauransu duk a wwwmuryarhouse 24comng da kuma youtube channel din mai suna muryar hausa 24 tv mun gode